أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tarba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal alai to a jiya da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala a mun taɓo ayoyi na suratun nazi'at a inda muka tsaya a aya ta talatin da uku yau za mu tashi kan aya ta talatin da hudu bismillah mala yusuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها a jiya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana irin ni'imomin da ya mana a inda ya ɗaukaka mana sama a ta sama da mu sannan ya lullube mu da duhun dare ya wayar mana da gari ya shimfiɗa mana ƙasa ya fidda ruwa daga ƙasan wa mar'aha da abinci na dabbobi da na mutane a inda ya ce waljibala arsaha ya kafa mana duwatsu a doron ƙasan su kafa ƙasan sai ya ce menene mata allakum don ku ji daɗi ku mutane wali an'amikum da dabbobinku ko ba haka ba jiya mun fassara waɗannan ayoyin Allah da ya ce ya mana wannan don mu ji daɗi a doron ƙasan nan da mu da dabbobinmu sai ya ce fa'iza a tsammatul kubra amma ku tuna idan alƙiyaman nan mai game mutane mai game ko'ina da bala'insa da musibarsa wato tsammatul kubra ne in kana so ka ga aza fitina da musiba da bala'i mafi girma wanda ido bai taɓa ganin shi ba to sai ranar tashin kiyama to Allah ya ce ku tuna da wannan ranar tana zuwa fitina mai girman gaske bala'i mai girman gaske don Allah dukkan bala'i da ido ya taɓa ji wataƙila ya taba gani ga jirgi ya faɗi ya a ƙasa kawai ya yi crashing a ƙasa ko ya ga mota ta yi karo ta hautsi ne ko ba haka ba shi ne duk yawancin bala'in da mutum ya gani amma misali ran da za ka ga taurari sun tumbuko daga sama sun faɗo sun gurguje rana da watan nan gaba yan tafiyar da haskensu sammai ƙasa sun dare sun tsatsage sun kekkeshe ga ƙofofi nan ƙasai bakwai ɗin nan da muke rayuwa a kansu sun daddare gaba ɗaya sun bubbuɗe kawai gaba ɗaya ƙasan ta hautsi ne duwatsun da muke gani gaba ɗaya an dandake su sun zamanto gari sun tafi akwai bala'in da ido ya taɓa gani irin wannan babu shi sa Allah ce idza ja'ati tammatul kubra <clears throat> Allah ce eh ku ci ku sha ku ji daɗi amma ku tuna da akwai wata rana ta bala'i da ta musiba tana zuwa wanda ba a taɓa ganin irin ta ba kai yauman ya ji wildana shiban rana ce in ji Allah wanda take sa ɗan jariri ya yi furfura don bala'in wannan ranar maimakon ka ga jariri da baƙin gashi da farin gashi za ka gan shi rana ce da Allah ce ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at kowace mace za ta jefar da ɗan da take shayarwa ku duba tsakanin uwa da ɗanta wanda take shayarwa ta tumɓuke shi daga ta yadda shi ta gudu ta ce ta kaina nike wata ba ba'u kullu ta hamlin hamla ko mace ta haifi ɗan ma ɗan ma ya fito tun time ɗin fitowar shi bai yi ba mu duba rana ce ta bala'a to idan Allah ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ƙasa za ta fito idan aka girgiza ƙasan duk abubuwa da suke ƙarƙashin ƙasan na ma'adinai za su bulluko sama ita mace mai ciki waye ita da ɗan ba zai bulluko ya fita ba dole ɗan ya bulluko ya fita tun ranar lokacin haihuwanta bai ba don bala'in wannan ranar to Allah ya ce ku ci ku sha amma ku tuna da wannan ranar ku yi ma wannan ranar tanadi ku yi ma wannan ranar tanadi ku yi ma wannan ranar aiki saboda ku huta Allah ya kare ku daga sharrin wannan ranar kamar yadda ya kare sahaban manzo Allah da mutanen kirki yace fa waqahumullahu sharra zalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura kuma ku yi aiki da Allah zai kare ku daga fitinan wannan ranar kar ku ci ni'iman Allah ku ji daɗi ku kwanta ku shantike ku mance da wancan ranar ku gaza gode wa Allah wannan ranar idan ko ina ya hautsi ne ko ina ya burkice ma malam ma ya ta zakarun insanu ma sa'a daga ranar mutum zai fara tuna irin ayyukan da ya yi sai rika ba da account ɗin ayyukansa zai tuna duk abin da yake a duniyar nan na cuci wani mai ayaba na ci ban biya shi ba mai lemu ma ranar na karba ban biya shi ba na karbi bashin naira goma wane wallahi duk ranar mutum zai fara recalling kawai yana tuna su yana tuna su ranar na ki yi sallah ranar ban yi kaza ba ban yi kaza ba ban yi kaza ba rana ce da ya tazakkarul insanu ma sa'a dan adam zai fara hmm, tuna dukkan abin da ya aikata ina fata an gane abun mamaki wai sai irin wannan ranar ta faru mutum yake tunawa to in ka tuna in yaushe take da tabin gyarawa yanzu fa ake so ka tuna tun daga ayoyin alkur'ani ana karanta maka su kullum ga hadisan manzan Allah kullum ana karanta su in baka ji tafsirin azumi ba za ka ji hudu ba in baka ji hudu ba ba za ka zo darasin masallaci za ka ji ana faɗa za ka ji rediyo za ka kalli DITV ranar litinin da ranar alhamis za ka kalli programs na wa'azi dai daban-daban daban kullum ayoyin nan suna tunatar da kai ka gyara ka gyara amma wai mutum in bai gyara ba sai ran da ya ga ƙasa ta daddare sammai sun kekkece kowa yana gudu nafsi nafsi a ranan zai tuna yaushe zai gyara mu duba ayatu suratul fajr inda yake inda Allah madaukaki sarki ke cewa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji'a yawma idhin bi jahannama yawma idhi yatazakkaru insanu wa anna lahu Allah ce ayya ina tunani ba zai amfani yau ba sai da aka kawo jahannama mala'iku suka sauko hisabi Allah ya zo da kansa yau ma izin ya tazakkarul insan Allah ce wa anna lahu zikira ina tunani zai maka amfani a yanzu eh? shi yasa malamai suke ce annabi sallallahu alaihi wasallam a hudu suke wa sharrun nadamati nadamatu yawmal qiyama mafi sharrin nadama shine nadamar ranar tashin kiyama hmm? to haka zaka samu wai dan adam sai ya ga wuta ga tanan tukuna ya tazakkarul insani mutum zai rika recalling بل الإنسان على نفسه بصيرا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا علمت نفس ما أحضرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت أرانا وي علمت نفس ما أحضرت dan adam wai a ranar zai fara tunanin zai fara tuno abin da ya aikata a da minit wanda tunani ba zai amfani ba yanzu ne ya dace a yi tunanin a gyara ina fata an gane ko yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a ranar da ɗan adam zai rika tunanin duk abin da ya aikata wa burrizatil jahimu ranar za a fito da wutan jahannama bawu kawai gata gata kawai a gaban mutum yana tsaye ga ga wuta kawai a ranar za a masa hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tsaye da mutum ya duba dama ba zai ga komai ba sai wuta ya duba hagu ba zai ga komai ba sai wuta ya duba gaba da shi Allah ya duba baya babu ko ta inda zai gudu a ranar me za a masa hisabi gashi ga jahannama kawai wa burrizatil jahimu za a bayyana wutan jahiman a kawo ta gaba da shi wato za a ɗauke shi bai surprise ne haka kawai ya ganta kamar kai ne kake tafiya kana tafiya ka miƙe kana tafiya sumul a kanya hey ka ga kawai ga kakan wani ƙaton maciji kawai ya fasa kai to haka nan a jihar ana ana abin ana zabi kawai pow ne a bayyana jihar jahannaman kawai kusa da mutum gata nan kawai Allah ce idan aka bayyana wutan jihar jahannaman to ranan fa amma man tsaga duk wanda ya keta haddin Allah ya wuce iyakokin Allah ya babban keta haddin Allah shine kai shirka da shi ka kafurce masa ka zo ka yi barna ka saba masa ka bijirewa kiran shi sannan mutumin da ya je kiyama da wannan yanayin wa asarar hayatar duniya ya fifita son rayuwar duniya sama da rayuwar lahira duk wanda ka kaga ya fifita son duniya sama da lahira ba zai maka sallah akan lokaci ba ba zai ma yi sallan ma ba ba zai fidda zakkan ba ba zai ma je hajin ba domin ya je ya tsaya maka arfa ya koɗe da rana ya wahala ya taka gara ya je america hutu bakin beach ina fata an gane ko bakin beach a je nan inda duk inda bakin teku yake dai inda ma sha aike nan za a je a huta ina fata an gane ko wa hayatar duniya ba zai maka jihadi ba ba zai yaƙi don ɗaukaka kalman Allah ba da an fara zai ce yan iska ne kawai sun tada hayaniya kawai babu shi da wani hmm? to Allah ya ce ana gama masa hisabi shi wannan a wannan ranar fa jahima hiyal ma'awa wutan jahima ita ce makoman shi wa amma man khafa amma wanda ya ji tsoraci Allah tun a nan duniya ya tsoraci mai maƙama rabbihi ranar tsayuwa a gaban ubangijin shi tun a nan duniya ka ji tsoron wannan ranar Kayi sallah kayi ibada kai wa Allah da'a ka masa biyayya ka nesanci haram ko man daɗin shi ka aikata halal ko na wahalan shi sannan wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyan shi abin da yake so ya bijire wa son zuciyan shi zuciyanka ya raya maka wani irin kuɗin nan da kake da shi ya kai a ce fa kana da guest house ya kai a ce fa kana saduwa da wance da wance ya kai a ce fa kana kaza kana kaza zuciyar duk abin da ya umurce ka da sabon Allah sai ka mu'amalance ta sabanin haka kullum wani kwanta ka huta ka ce a'a an kira sallah sam sai na je asuba na dawo ka hana zuciyanka abin da yake so ka saba wa zuciyanka abin da take so to anan ne fa'inal jannata hiyal ma'awa shi wannan mutumin aljanna ita ce makoman shi a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace huffatil jannatu bil makare wato an zagaye aljanna ko kuma steps in zuwa aljanna abinda rai bai so ne abinda ran mutum bai so ne shine hanyar zuwa aljanna din rai bai so a matsa masa rai bai so sallah kana bacci bargo ya yi dumi a ce tashi asuba ta yi rai bai son irin wannan rai baya so ka takura masa in yana neman kuɗi ka ce kaza haram ne rai baya so bashi kawai kaza riba ne rai baya so eh? ya taro millions of naira kawai Allah ce ya fidda waɗansu ya bama wani kawai kyauta rai baya so hmm? kai kai struggling in neman kuɗin nan ka fita da safe da yamma da asuba cikin damina da bazara da hunturu da iska da sanyi da zafi rana eh watakila wani ya yi shekara goma ashirin yana yawo kawai daga nan lagos kawai imo wukari ina ne kullu yana neman kuɗin nan ka same su sai allah ce duk shekara ka rika cire 1 over 40 na kuɗin kana ba ma wani eh ka tuna wani nan fa a kyauta yake zaune ki bai sha wahala ba kai ka sha wahala kawai he a ce ka bashi rai bai son irin wannan fa amma idan ya tuna zai tsaya gaban Allah din sai ya cire to da ibadan duk wata ibada rai baya su innan nafsa bi bisu'i illa ma rahima rabbi ina fata an gane rai ne za a ce fita ga jihadi Allah ya wajabta maka ko ka je jihadi ko wutan jahannama idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbara wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan ila fi'atin aw ila eh, illa mutaharrifan liqitalin aw bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir yaƙi ne za a kashe ka ko a ji maka ko a sassoke ka amma Allah ce in ka juya baya fushi na ya tabbata a kanka azaban jahannama ta tabbata a kanka ita ce makomanka rai yana so wannan ai Allah ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum ba kwa so rai baya son a matsa masa yana son in ya fara bacci ka ata da shi mai kiran sallan ma ka ji haushin shi in sallan bata dame ka ba kai da wannan su haka ji zuciyar ka wani dar kawai eh? to duka wa nahan nafsa anil hawa sai ka hana zuciyanka abinda kake so manzo Allah ce to duk wata hanya ta shiga aljanna abinda rai baya so hanyar shiga wuta abinda rai ke so ne rai yana so ya wala hmm, ya je abun nan night club a zaga a bawa ido abinci ina fata an gane ya ci abun da ya ga dama ya je ya yi laifi ya abun nan kawai dole sai mutum ya saba wa zuciyan shi abin da yake so nan ne aljanna take samuwa ina fata an gane ko a ah, Allah ya ce fa jannata hiyal ma'awa a wata suratul rahman Allah madaukakin sarki yana cewa kun ga Allah ce wa amma man khafa maqama rabbi wa nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa a suratul rahman Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbih jannatani aljanna ma biyu ne za a bashi a can cikin suratul rahman wa liman khafa maqama rabbih jannatan Allah ya ce yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha ya Muhammad sallallahu alaihi sallam kafirai ko yahudawa ko munafikai za su zo suna tafatawa suna ta tambayan ka tambayoyi na ta'annuti tambayoyi na ƙure tambayoyi na sacewa he he a hada gurbace ku zo mu je gun Muhammadu nan mu ya dame mu kiyama tana zuwa kiyama ta kullum kiyama mu je mu tambaye shi yaushe ne take zuwa yas'alunaka anis sa'ati mutanen ka za su zo su tambaye ka anis sa'ati game da alƙiyama nan ayyana mursaha yaushe ne za ta zo ne yaushe ne za ta tsaya mursaha yaushe ne za ta tsaya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya damu yana ta tambaya Allah ce fi ma'anta min zikraha ina ruwanka da yawan ambatonta ya Muhammad yawan ambatonta ba naka bane ila rabbika muntahaha sanin ranan zuwanta kurewa makuran wanda ake barwa saninta shine Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane su kafirai za su zo su tambaya wai yaushe ne kiyamar a gaya musu innan da shekara biyar ne to sai a bar su su hole su hole su hole in ya rage yatu kiyamar sai su zamanto mumunai su zamanto mutanen kirki kaga an more an hole na, na, na shekara nawa na shekara hudu ina fata an gane sai Allah ya ce ni kuma hikima ta in boye mata kiyama shi yasa aka boye wa mutum ajalinsa aka boye masa ran da zai mutu idan ka san zaka mutu a 2050 ne tabbas an nuna maka ranar za ka mutu to na tabbata waɗansu za su bar sallah su bar zakka su bar alheri sai ya ga ya kai 2040 ya ce da sauran shekara goma nan ma zai ci gaba da barnan shi ci gaba da abin da ya ga dama wani sai ya rage shekara biyu to 2050 din zai zamanto wata kunu min ba'dihi qauman salihina a ce to yanzu za mu zamanto na kirki mun tuba mun ritaya mun bar kaza sai Allah ya ɓoye maka mutuwa wataƙila kana tuba yau baka sani ba da yamma ka mutu sai Allah ya karbi tuban ka kuma ya sa ka aljanna don baka san dama yau in bane za ka me yasa ya ce wa wanda rai ya zo masa makogoro zai fita ko ya tuba ba zai karɓa ba don ya ga ba makawa ne ai ya ga ba makawa zai mutu shi yasa ya tuba amma nan baka sani ba ina fata an gane ko ko kuma in zuciyanka ya raya maka bari ka more kawai nan gaba za ka bari to mai ahalar ya ce maka fa innahu min alamati shiqa'i wal khuzlani wa damsul basirati shine wala yahillu lahu an yatma an menene an yatura wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata wala yaqula hatta yahdini Allahu fa innahu min alamati shiqa'i wal khuzlani bai dace mutun ya ce shi nan gaba insha Allahu in ya aure zai daina abin da yake yi ko kuma in na samu aiki mai kyau zan daina taɓe-taɓe kayan mutane insha Allahu ran da na buɗe shagon kaina zan daina tawaye mudu bai kamata ka ce za ka jinkirta tuba sai ran da Allah ya shirye ka ko zuwa wani lokaci aka ce wannan alamar ɗan wuta ne don baka san ko an jima ka mutu ba ila rabbika muntaha sanin yaushe ne alkiyama yana wajen Allah kai naka muhammadu innama anta munziru man yakhshaha kai naka yi gargadi ka rika wa'azi kana tsoratar da mutane cewa ranar fa bata da kyau in ta zo a mata tanadi tun yanzu ina fata an gane so kaga in kana da hikima ba wai sanin yaushe kiyaman za ta zo ba a'a shine muhimmanci a gare ka me muhimmanci a gare ka aikin ka dukufa kana aiki kawai in ya so gobe kiyamar ka zo dama you are ready ka yi aiki kamar mutum ne wanda jarabawa take zuwa sai ya dame ka kawai yaushe ne timetable zai fito ne yaushe ne za a yi exam kaga in yana da hikima ba ranar sanin exam ɗin ne zai concentration akai a'a ya je ya fara me karatu tun yanzu in ya so a ce da yamma ne za a yi exam ɗin bismillah dama na shirya amma ka ƙi karatun wai sai ran da za a yi din ne sai aka ce maka yau da yamma ne sai me ka san ba abin da za ka samu banda A9 F9 F9 to shine wani mutum ya nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a ya manzon Allah yaushe ne kiyaman nan yaushe ne kiyaman yace ma za a adatta laha me ka tana dawa kiyama shine abin da yafi ya dace ka damu da shi Allah ce ka annahum yawma yarawnaha wallahi su waɗannan kafiran masu musun kiyaman nan ran da za su ga kiyamar za su ga ka allam eh, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha tamkar ba su zauna a kabarin su ba eh, sai dai kamar fitowar rana zuwa menene illa ashiyatan aw duhaha sai dai kamar faɗo fitowar rana kai zuwa walaha ko kuma daga tsakiyar rana zuwa faduwanta kawai za su ga kamar iya wannan lokacin suka zauna a kabari shi kuma ya zauna thousands of years sai yaga kawai kiyaman gata ta zo abinda da yake musu din har ya gashi ya zo kawai idan aka ta da shi a kabari aka ce kiyamar ta yace ah dazu dazu fa na shiga nan kaman daga fitowar rana kawai ko rana tana tsakiya ko ta yi ja za ta faɗi ina fata an gane ko abinda mutum zai tuna mutuna ashabul kafifa shekara 309 suka yi bacci Allah ya sanya musu amma ana tada sai suka ce labisna yawman aw ba'da yawmin kawai suka ce ai ina jin dazu muka kwanta zuwa zuwa sha biyu aka tada mu aka ce to baccin ɗari shekara 309 kuka yi to haka nan yanzu ga wanda take kabarinta tun zamanin annabi adam mu duba shekarun wallahi in kafiri ne aka tada shi kiyamar nan in ta zo sai ya ji gaba ɗaya kamar daga ƙarfe takwas kawai ya kwanta zuwa sha biyun rana kawai alkiyaman ta zo wuya ka shiga kabari kawai za ka ga kiyaman ta zo da kake raye ne kake gani ya raunahu huba idan. amma mumini fa wani rahu kariban ko kuma a wajen Allah alkiyaman daftake Allah maɗaukakin sarki ya sa mu je a sa'a suratu abasa بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى نعم سورة أبسا ma'anan abasa wato past ne na ɗaure fuska idan ka zo yau wajen mutum sai ya ɗaure maka fuska ya murtuke fuska ya ƙi maka dariya ya ƙi baka fuska ka tafi sai ka zo kana ba shi labarin wani ranar da na je na tarar da kai ka ɗaure mu fuska sai ka ce a abasta waje haka a basta bi ma'ana ka ɗaure mu fuska wato past tense kenan ya abasu shine present tense abbas abbas kuma wato abin nan ne a predicate ne bi ma'ana a sifan mai ɗaure fuska daga nan aka samo suna abbas mai yawan ɗaure fuska duk ran da ka same shi ɗaure fuska a ce kai wannan abbasun ne mai yawan ɗaure fuska to dalilin da ya sa wannan sura mai albarka ta samo suna daga ɗaure fuska ga kistar kamar haka kafin mu fara shiga ayoyin mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi da annabci da shi da manzanci shi burin shi yana ba da himma ne akan manya-manyan sarakuna da manya-manyan masu dukiya na makka domin yawanci talakawa suna bin me sarakuna ne yawanci talakawa suna bin suwa masu kuɗi mu duba suratul kafi din inda inda daya mutu eh, wani mutu yace ma abokin shi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru min kamalan sannan wa a'azzu nafaran na ka dukiya kuma na yawan jama'a duk yan maulanan zaka same su nan ake hira nan ake abun nan ya alhaj ya wane ya wani sai kai sai kai ina fata an gane yawa sannan kuma masu mulki su ma talakanan suke shi yasa za ka ga ko an je musuluntar da maguzawa idan sarkinsu ya musulunta za ka ga masu bin shi wajen musuluntar suna da yawa akwai hadisi da manzo Allah ce kai yace ma mutane suna kan addini ma sarakunansu ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai yafi wato yafi a ba da himma wajen musuluntan irinsu su abu jahal su utbatu bin rabi'a su ubayyu binu khalaf manya-manyan su abu sufiyana a lokacin kafin Allah ya shirye shi domin shi manzo Allah yana gani irin wannan manya-manyan su ne ɗagutan in ɗaya ya musulunta to zai wabtaro jama'a da yawa tare da shi kuma in yayi magana za a ji to burin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to wata rana yana musu wa'azi yana musu wa'azi yana musu wa'azi hankalin shi yana kansu sai ga wani makaho da sanda tas tas tas tas tas, yana zuwa kawai sai tare manzan Allah ce ya rasulullah ya muhammad allimni mimma allamaka Allah ni ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai sai manzan Allah ya daure fuska ya murtike fuska irin irin wannan ma ya zai ya zo ya interruption haka shi ga wanda ake bukatan su musulunta jama'a su musulunta shi ya zo ba komai ba kawai abin nan sai manzo Allah ya daure fuska ya murtuke fuska sai ya ya bashi fuska yana da kiran waɗancan yana cewa ya Muhammad salanta ne da Allah ya sanar da kai manzo Allah ya daure fuska bai kula shi ba sai Allah ya saukar da wannan ayan yana nuna manzo Allah abin da ya ba daidai bane mun fahimci kisan ko to daga nan aka samu daure fuska wannan sura mai albarka da za mu ji bayaninta dalla-dalla yanzu ita ce sura ta tamanin daidai idan ka ɗauko daga bakara fatiha bakara ali imrana kana gangarowa ita ce ta tamanin daidai kuma ayan ta sauka a makka kun ga ai dama ai su abu jahali ke kira kun ga a makka ne ai su suke to suran ta sauka a makka ayoyinta kwata-kwata arba'in da biyu ne bismillahi za mu karanta wannan suran da kisoshin da take kunshe da su da sunan Allah muna neman tabarruki da sunan Allah subhanahu wata'ala mai rahaman nan mai jinƙan nan Allah ya ce abasa ai bi mana abasa Muhammadu hagu manzon Allah Muhammadu ya ɗaure fuskan ya murtuke fuskan shi wata walla kuma ya juya ma wannan mutumin makahon baya ya juya masa fuska ya da fuskan shi daga barin shi me yasa manzon Allah ya murtuke fuskan nan kuma ya juya baya ya bijire an ja a hul’a'ama saboda wai makaho ya zo masa makaho ya zo ya tare shi yana cikin wa'azi shiga wanda yake kwaɗayin su musulunta wanda in sun musulunta jama'a da yau za su musulunta sai wannan wanda ba wani abu bane ko da ya musulunta ba ba mai binshi sai ya zo ya interrupting kawai ya ce shi a bar waɗancan a kula shi sai manzo Allah ya daure fuska to sai Allah ya nuna masa kai Muhammad abinda kai ba daidai bane wa ma yudrika wa ya sanar da kai cewa wannan din nan makahon nan da ya zo ai ya zo ne la'allahu ya zakka ya zo ne don ya tsarkaka ya guji shirka ya bar kafurci ya zo ne don ya kubuta daga wutan jahannama ya zo ne don ya koma ma Allah ya dan farewa Allah ya bauta wa Allah au ya zakaru ko ya wa'azantu da gargaɗin da za ka masa da wa'azin da za ka masa fatan fa'uhu zikra wa'azin nan ya amfane shi ga mutumin da ya zo da open mind ya zo zai receiving abinda kake kira eh wa amma man istagana amma wancan ma da ya banza da kiran kan ma ya wadatu ma ga barin jin abinda kake kira ya yi watsi da kai bai ma sauraron alkur'ani ya yi banza da kai fa'anta lahu ta sadda wai wai shi ka damu da shi hmm? wa ma alaika Allah ya zakka me zai same ka ne me zai rage ka ne in ba su yi imanin ba shi abu jahal din in bai imani ba me zai same ka me zai rage ka in rabi'a din bai imani ba sai me in ubai ibn khalaf din ba su yi imani ba sai me me zai same ka hmm? haba muhammad wa amma man ja aka yasa amma bawan Allah ya zo ya kamo hanya ya zo wajenka wa huwa yakhsha yana tsoron Allah yana tsoro ya mutu akan kafurci fa anta lahu talaha ka yi watsi da shi kawai ka juya masa baya ya kalla kalla inna ha tadkira mm. faman sha'a zakara mm. fi suhufin mukarwama mm. marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara an ce kalla yadda ka yadda ka ce mance da su kyale su shi ƙur'ani nan ba tilas bane innaha tazkiratun Ƙur'ani nan wa'azi ne fadakarwa ne naka kai wa mutum gargadi faman a zakarahu wanda ya ga dama ya bi ƙur'ani. wanda ya ga dama ya wa'azantu wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya bari ya bari shi ƙur'ani nan fi suhufin yana daga cikin wato littattafai ne mukarramatin wanda Allah ya karrama su marfu'atin wanda Allah ya ɗaukaka su mutaharatin tsarkakakku bi ma'ana wato shi ƙur'ani nan wani part ne daga lauhil mahfuz aka ciro shi daga lauhil mahfuz ne aka ciro shi littafi ne mai daraja abun girmamawa marfu'atin yana can sama inda aka ciro qur'ani cikin lauhin mahfuz ne can sama mutahharatun tsarkakakku ne wanda wani abu na wasa ko na ragi ko na abin nan canji distortion ko na wani shirme baya taba su inda Allah ya yi saving nasu can bi aidi safaratin wannan qur'anin yana hannun waɗansu irin mala'iku ne safara safara su ne mala'ikun da suke shine jibrilu kenan wanda suke kai saƙo wanda suke ambassadors domin safaratun wato plural ne na safir safir shine ambassador da turanci wato wanda yake ɗan saƙo ne ko kuma ɗan iya ƙasa da ƙasa to shi jibrilu ɗin nan safaratun wato mala'iku ne waɗanda suke masu kai kawo tsakanin allah da annabawa ƙur'anin wato masu kare revelation su karɓo saƙo daga allah su kawo mutane su kawo annabawan Allah to shi ƙur'anin nan a hannunsu yake ina fata an gane su waɗannan mala'ikun kiramin wato halittu ne masu karamci masu daraja bararatin masu tsananin ɗa'a da biyayya da ladabi ga Allah la ya sunan laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun na'am قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce kutilal insanu kai Allah tsinewa mutum kafiri haka Allah ya ce Allah tsinewa kafiri ma akfara abun mamaki ta ya za a yi mutum wai ya kafurce mun ne Allah Allah wato yana mamaki a nan kafiri da zai bijire yi musun Allah ya yi denying ɗin Allah ya yi musun cewa mutumin nan yana shan ruwan sama yana koma da komai yana shan iska yana rayuwa ya yi shuka ya fito ya yi kaza kaza amma ɗan adam wai shi ne zai fito ya yi musu ya ce ba Allah ko ba ruwan shi da Allah Allah ma ƙarya yake baya nan ba kai Allah ce Allah tsine wa mutum kafir ma akfara ta ya za a iya kafirce mu in ji Allah yana wani girman kai yana dina yana ganin shi wani abu ne Allah ce kai kai kafiri min ayi in khalaqahu kai dan adam ni kan da me na halicce ka ne me asalin ka ne da kake wani daga kai kake wani takama da wani alfahari a doron ƙasa har ma wannan alfahari ta kai wai ma ba za ka kafi karfin ka bauta mu da me na halicce ka ne Allah ce min nutfatin ka tuna da ɗigon manifa na halicce ka ya kai mutum khalaqahu da shi Allah ya halicce ka qaddarahu ya qaddara ka mutum ya fidda kai mutum ya tsago ka ya mai da kai mutum daga ƙwayan mani hmm? wanda ya fito daga al'auran namiji ya haɗu da na mace daga nan na halicce ka ka tuna fa inda ka zauna a wun ɗin mace mahaifan mace nan fa ka zauna wata tara sun sabila sannan kalli yar ƙofan da ka fito daga al'auran mahaifiyarka kalli ƙofar in ji Allah hanyar da ka fito in nan yassarahu ni na sauƙaƙa wannan ƙofar ni na yi iko na har ka fito ta wannan ƙofar. su ya duba al'auran mace ka duba ta inda ka fito ta hanyar fitsari kana fitowan kana wani ihu da katon kai in ka fito in jariri ya fito haka yake mana eh, sannan yana fitowar kuma wani irin jini yana zuba a kan shi sai ihu ma malam sai ihu a zo a tallaba shi ma malam a sanya shi a tsumfa a tsumma a je a mai wanka a ɗan shashafa masa mene mai ne mene ne shi nan oil a yanke cibiyar ayi yi abun nan ba komai ba ne Allah ce sun masabila sar hanyar fitowa daga mahaifiyarka ni na sauƙaƙa ta in ba Allah da ikon shi ba wa zai kalli wannan waje ya ce wai kaga wani gardi wai ta nan ya fito har yana takama Allah ya yi magana ya buga tebur ya yi gyara eh? waɗansu malamai suka ce a'a sun masabila hanyoyin rayuwanka channels ɗin rayuwanka ta inda kake samun resources naka ya sarahu na sauƙaƙe maka su ko ba haka ba ka duba yadda Allah ya sauƙaƙe ma wani yawanci masu kafircin nan zaka samu ba wanda ya kai su ni'ima wani yana nan kuɗi ne da shi yana cikin AC yana cikin hanyoyin samun ka na sauƙaƙa maka in ji Allah hanyoyin samun ka wani suka ce hanyoyin samu mayawanci aka ce tun da an halice shi da digon mani ne fi ƙararin makinin sun masabila ya sarahu ai ta hanyar da ya fito daga baba shi ake nufi Allah ce duba inda na sauƙaƙa maka abubuwan rayuwa inda Allah ya sauƙaƙa ma wani duba yana zaune a ofis shekara da shekaru mama a kan kujera cikin AC ga fris kusa da shi ga flax ɗin shayi eh Allah ya hore masa mutane masu masa hijima ya fi ƙarfi ya kira mutum da Muhammad makararrawa zai danna kawai <laughs> sai kaga wance ya shigo a guje ma mala ogana kira don girman ma da matsayin shi ya fi karfi ya kira ka da sunanka wace bakar zo a a rawa zai buga ma ka ga mutu yana hauro step ma mala kamar zai faɗi ya ina zuwa ogana kira ogana kira wallahi kamar zai faɗi yana haki ya shigo ma mala buɗe mun frit ka kawo mineral a nan <laughs> Allah wallahi ya sha mineral ya sauka talaka ya garu ya sauka ba malam can ƙirar kuma ya sake wani hidiman hawa sai. zuba mun shayi kawai ba ba makamantansu ya duba nan ya duba nan ya duba nan ya duba wani ofis din ma an ce sau uku zai biya a sake amma ka ji 700,000 ka ji 1 miliyan ka ji kaza kaza albashin shi hmm? ya ci ya sha a kudin gwamnati ya fito motan gwamnati na jiran shi an wanke an tsaftace ya dawo gida an aje masa mai guga da mai wanki an aje masa cook an aje masa mai yankan fulawa an aje masa mai bude mai gate ko ya karya ko bai karya ba sai ya tura gate din haka za ka samu mamala eh? Allah ya ce kalli yadda na sauƙaƙa ma wani rayuwansa rayuwansa very easy yadda yake samun abun rayuwarsa cikin sauki da ni'ima amma ba wanda ya kai shi musun Allah ɗin ba wanda ya kai shi kafirce ma Allah ɗin zo ka ga wani talaka yadda yake zuwa dutse can kwaro ya fasa dutse kalli na shi inda ake ajiye wannan gudumar kawai kalli ka faɗan shi nan inda kai ajiye kuma ka je inda suke buga duwatsu sai ya zage karfin shi gaba ɗaya yana dukan yana dukan dutsen nan sau ashirin sai wani abu ya ɓantaro kamar salulan ne sau ashirin zai dake wajen wani sa'i ya gagara mai ya ɗan sa wuta da ɗan kwalaye ya ƙona wajen ya yi ta daka in kama wannan ya ɓantaro sai ya farfasa shi ya farfasa shi sai ya tara ya tara ya tara a ce ya samu ya samu bezin ɗaya zai sayar duba amma ka samu mai irin wannan bai gode wa Allah ba sam kullum kawai a mun talauce muke Hmm? Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma hu, sannan ka rayun in kashe ka kuma bayan na kashe ka ban bar ka a wulaƙance ba fa aqbarahu ni na binne ka in ji Allah duk duniyan nan don girman Allah mun taɓa muga wanda ake binne shi a karrama shi wajen binnewa a mai wanka a mai sabuwar sutura a kawo turare a zuba masa a ɗauke shi a makara ana gudu ana rige-rige wajen ɗaukar shi don an sallada ne a zo a ajiye shi a masa sallah a ɗauke shi a sa shi a mota a kai shi makabarta a tsaya a gyara masa masaukin shi a tona a gyara a ɗago shi a hankali a ce bismillahi ala sunnati rasulillah don Allah mun taɓa muga inda aka yi ma wani abin halitta haka in ba mutum ba hmm? ka taɓa ka ji wata sa ta mutu a kaduna mutanen kano sun yi wa mota su ce za mu je jana'izan wata sa a kaduna na ko ragonka ya mutu a ce gaba ɗaya an fasa buɗe kasuwa an zo an yi zaman makokin mutuwar ragonka ko kaza ko zakara ko kare ko doki ko jaki to dan adam yau in ya mutu wallahi mutane ka gansu daga abuja lagos ina ne duk an hallara don kai kawai wani ya nuna damuwa ma bai halarci jana'izan ka ba ina fata an gane ka taba kaga ai masa wanka an gyara ta an mata wani riga an ji an binne in kaza ne fa haka kawai za a ja je a jefa a bola in ragon ma haka za a ja shi kawai a je a jefa a bola ashe ka mutu ma a maka irin wannan gatan ma wani girmamawa ne da rahama walaƙat karamna bani adama alam na waje an lalakum ahya'an wa amwatan ko kuka sanya ƙasa Allah ya ce to bayan ka mutu ma na maka gata na binne ka fa akbarahu Allah sai attacking binne da gare shi bai wana yayi umurnin a binne ka idan Allah yayi umurni a abu tamkar shi ne ko ba haka ba yanzu misali idan gwamnan Kaduna yace a zo a sa wuta a nan ina ruwanmu da masu hawa pol? za mu ce gwamna ya sa mana wuta shi ya hau pol din shi ya kafa pol din ya hau da abin nan amma mu wa za mu ce ce Allah saka da alheri gwamna ya mana wuta ya sa mana wuta fa haka shi ma Allah ɗin shi yace a binne ka amma sai yace sai na binne ka nayi umurni a binne ka dan hmm? adam ina ne Allah ya umarni din lokacin da Habila ya Kabila ya kashe Habila fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة فأصبح من الخاسرين ومن النادمين Allah ce to ka mutu na binne ka na maka gata irin wannan thumma idza sha'a Allah ce sannan kuma an sharahu sai unta da kai kuma bayan ka mutu fidda kai daga wannan kabarin duk lokacin da na so na ga dama Allah ce kalla kai dan adam dai yayi rayuwar banza a duniya kafiri ba domin haka ya mutu lamma ya ma amarahu bai yi aikin da na umurce shi yayi ba bai yi abin da na umurce ya ƙudi ƙada ya ƙudi ka yi abu ta zartar da abin da Allah ce ka zartar ya ce ɗan adam kafiri haka ya mutu lam ya ƙudi ma a marahu bai aikata abin da Allah ya umurce shi ya aikata a duniya ba na'am فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an wani wa li'an'amikum na'am Allah ce dan adam mai saba mun nan mai kafurce mun nan wanda yake bijire mu unce yayi ya ƙiyi unce ya bari ya ƙi bari har yana nuna ni Allah ba zan iya da shi ba kai dan adam kai tunani falyanzuril insanu ila ta'amihi dan adam ya je yayi tunani ya kalli abincin da yake ci lokacin da ka ɗaga abinci kake zuba ka kalli abincin da kyau ka kalli process inda abincin ya bi kafin ya zo bakinka ka kalli shinkafa ne ka tuna taya ta samu kai kana karo da ita ne a kwano kawai amma ka tuna wane process ta biyo har ta zo bakinka eh? ruwa ne Allah ya saukar da shi aka binne ƙwayan a can wani daji baka sani ba ka dawo ka yi bacci wanda ya shuka ta mai ta baccin shi inda Allah bai taba kwayan ba a haka yadda ya shuka sai dai ta riɓe ko ba haka ba amma Allah ya ce ni na zo na raya wannan kwayan ɗaya ya shuka na ba shi thousands dubbai na wannan kwayan ɗin shinkafa ne ko wani abu dubbai zai je ya tashi ya cashe na fit da shi na kula da shi na mai saiwa na mai ganye na fit da shi na fitar masa da yawa na bashi ribar abin da ya shuka sannan na zo na lullube su da sanko haka yadda kwari ko tsuntsaye ko mene ba za su bata ba na yi ta saukar masa da ruwa ina shayar masa da shi ina shayar masa da shi ina shayar masa da shi ina ina ina ina ƙara girmama wannan yana girma yana girma yana girma har lokacin da ya kwari Allah ce sai na janye ruwan saboda yanzu kuma in na zubo zai ɓata. ya janye ruwan kar masa dameji ya fito ni na bashi karfin da ya ƙera da menene har yayi laujen ya zo yana yayyankawa ni na bashi karfe ni na masa ni'iman da abin da zai cashe a shinkafan da shi ya cashe ya zuba abin nan ya biyo ta tukunya ya biyo ta abin nan ya tsallako ta nan ya tsallako sai ka ga wuraren da ya bi kafin ya zo bakin ka nan da yawa suke kuma duk Allah madaukakin sarki ne ya yi su hatta wutan da aka ɗora mada Allah ya ga dama ka ɗora ka kunna wutan ka je bayan awa ɗaya ka zo ka samu shinkafan yanda yake bai nuna ba ka sake zuwa ka samu yanda yake bai nuna ba ni na nunar da shi na abun nan na baka basira da ilimi ka haɗa kaza ingredients kaza haɗa kaza da kaza ɗauko magi ɗauko gishiri ɗauko timatir ɗauko manja manjan wa ya fidda itacen ni ne wa ya raya itacen ni ne ɗauko kaza ɗauko kaza idan ɗan adam ya haɗa maka abinci ka ji ƙanshin na bugo ka daga nan sai ka yi mamaki wallahi kaza kawai sai ya sarrafa maka isa to talatin mutum digiri yake samu kai wajen dafa abinci abinda za a ci kawai ga ya muwa ya samu wannan ni'ima alade in yazo haka zai tura bakin shi a kwata kawai ya wuce kare in yazo ya samu abu abola haka kawai zai zo zo ya ɗauke amma kai sai da aka haɗa kaza aka haɗa kaza aka sarrafa kaza aka haɗa kaza aka haɗa kaza ga ya mun wace halitta ce take samu wannan ni'iman haɗa abinci in ba ɗan adam ba za samu in maciji zai tura shi ne kawai in agwagwa ce za ta tura kanta can karkashin kwata ta yi ta ta yi haka in ta je ta dan ko abu ta haɗiye kawai ina ya samu ni'imar sai an dafa sai an sa gishiri sai an sa wani roiko sai an sa wani eh, gashi nan abubuwan kwalabe ga sunan kaje shagunan nan zaka gan su duk na abinci ne hmm? Allah maɗaukakin sarki ce in doya ka ɗauko ka duba yadda doyan nan take dankali menene duk don dan adam ne kawai Allah ce to in baka san yadda abincin da kake ci yake samuwa ba farkon shi in ji Allah anna sababnal ma'a <coughs> sai da na fara zubo da ruwa daga sama sabban zubowa mai yawa <coughs> summa shaqatnal arba sai na tsatsa ga ƙasa abinda ka shuka ya fito tsirrai suka fito shakkan tsatsagawa wani gu'in Allah ya tsaga sai kaga doya ce ta fito wani gu'in ya tsaga sai kaga dankali wani gu'in ya tsaga sai kaga rogo wani gu'in ya tsaga gyada abinda kuka daddasa a karkashin kasan sai in zo in faffasa kasan in tsiro muku da shi yace fa ambatna fiha habban sai muka tsiro muku da duk wani nau'in kwaya sit wa inaban na fito muku da inabi gashi nan wa qadban da wani nau'i abinci na dabbobi wa zaitunan da zaitun wa nakhlan da dabino zaitun shi ne idan inabi ya bushe inabin ne idan ya bushe kaga zaitun a zaitun yana nan kamar yan atile haka gishiri gishiri ana cin su baƙaƙe inda ake shagunan rukiya ka ga ana sai da shi yana yana nan abin a cikin ruwa haka a kwalba ana ci to akwai bakakin ana ana sai da su akwai man su wa nakhlan ga dabino nan kala kala wa hada'ika da gonaki gulban masu yabanya kawai ga su nan wa fatihatan ga 'ya'yan itace bangaren fruit 'ya'yan itace daban-daban daban-daban ga su nan duka ni nake tsiro muku da shi inji Allah <clears throat> ɗauko mangoro ka ka zo kusa da bishiyan mangoro ka duba lokacin da kake shan mangoro sun yi kama da bishiya lokacin da kake jin zaƙin mangoro zo ka sa a sare maka ɓawon bishiyan mangoro ka sa a baki ka ji shi ɓawon yana da ɗanɗano irin na mangoro ba su ma'aikama ba to ta ina wannan zaƙin ya biyo ta bishiyar ya ɗaga ya je can ya ba da zaƙin wannan gari garin ta ina ya fito duka kuma zaƙin mangoron nan ƙaryanka kake a ƙara ma siga in ka fara shan mangoro ka ce siga bai ji ba don maitan shan siganka in ka ɗauki fruit ɗin Allah za ka ji zaƙin ya maka duk yadda ba ka son siga in ka ɗauka za ka ji e ya maka haka za ka ji ɗauki ayaba ka ɓare lokacin da kake ci ka zo kusa da bishiyar ayaban ka tsaya ka yi kwamfiyarin ka duba wa ya fi da wannan daga wannan duka ka duba Allah ne Allah ce wa abban na fito da abban shi ma nau'i ne na abincin dabbobi to Allah maɗaukakin sarki ya ce na fito da waɗannan abubuwan ne mata allakum don ku ƴan adam ku ci irin abubuwan da ku kuke ci ku ji daɗi wali an amikum su ma dabbobi su je su yi kiwo su tsinto irin abubuwan da suke ci su ma su ci su ji daɗi kaga dabba ta yi ƙiba ta yi mulmulmul tana ƙyalli kamar an shafa mata mai amma fa ba salat ta ci ba ba nama ta ci ba ciyawa kawai kai kuma ka canja je ka ci ciyawan da take ci ka ce kai ma kana so ka yi ƙiba irin nata ka yi sheƙi da haske sai an kai ka asibiti to ita ma abun mamaki dabba yau da za ka eh, dafa nama a tukunya ta zo ta shinshina sai ta haukace za ka ga in dabba ne suna bore kawai suna tada hayaniya ba sa son su ji warin nama kai kuma shi kake ci kai kiba ka gani Allah ne kawai ya fitarwa kowa irin nashi to Allah ya ce idan kuka ci da ku da dabbobinku kuka ji daɗi fa kar ku manta ga wata rana na? eh mu karasa فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Allah ya ce ku ci ku ji daɗi amma kar ku manta akwai wata rana kuma mai bala'i da musiba tana zuwa fa'iza ja'ati saha idan wata rana ta zo rana mai tsawon gaske tsawa ne ranar tsawa ne asahatu dai yana daga cikin sunayen alkiyama akwai alkamatu asahatu alƙari'atu alkiyamatu asa'atu ga sunan da yawa sunaye Allah ce wannan ranar in ta zo to ma rana ce wanda ya firrul mar'u wanda mutum zai gujewa a fihi ɗan uwanshi wa ummihi ya gujewa mahaifiyar shi wa abihi ya gujewa mahaifin shi wa sahibatihi ya gujewa matan shi wa banihi da dukkan 'ya'yan da ya haifa sai aka kawo maka close relatives naka wanda in a nan duniya ne sai dai a kashe ka waɗannan ba za ka iya rabuwa da su ba ba za ka iya guje musu ba a ce ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya da aka haife ku tare akwai wata matsala da zai shiga ka gudu ka bashi na sai dai abu sai dai abin da zai kashe shi ya kashe ku tare haka nan ma mahaifiyar mutum akwai wani abin da zai taso zai halaka jama'a ce Ga shi nan ya ka san ma mahaifiyarka ka bashi kai ka gudu ko babanka ko matanka ko ɗanka to yanda ka guje wa ɗan uwankan shi ma vice versa haka zai guje ma a wannan ranar yanda ka guje wa mahaifiyarka vice versa ita ma haka in ta ganka za ta guje ma kai ma yanda ka guje wa mahaifinka shi ma in ya ganka zai guje maka yanda ka guje wa matanka ka tuna nan fa ka kai ta haji sau goma ka ce ma ba za ka ma ƙara aure ba saboda ita ba za ka yi kaza ba wani har ya rabu da iyayen shi ma su yi ja'un ja a kan matan shi amma ranar shi ne zai fara gudunta ita ma tana ganinka ta kauce ta ce me hajin menene haji an yi shi kawai wai ta ce bari ta zo a'a tabarka ka zo kusa da ita a'a kar ka zo ka matsa mata wai dalilin gudu fakar ma a ce wai ladanka ya gaza ki dan kara mun fitina na kai ki makka ba fitina ni ne wani nan fa ta kai je ta kawai ta kawai ta yi gabanta wa banihi haka da ƴaƴa in ka guje musu su ma za su guje ma iyayensu ina fata an gane saboda kawai kowa Allah ce li kulli ri'in minhum kowane mutum a wannan ranar sha'anun yugunihi abinda ke gaban shi ma kawai ya ishe shi ji Allah subhanahu wata'ala <clears throat> Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a ta da maza ya rasulullah gobe kiyama manzo Allah ce tsirara haihuwar uwansu tace inna lillahi wa inna ta tsaya ta tsaya ta ce ya za a ta da mata gobe kiyama maza Allah ce tsirara haihuwar uwansu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce wa sau'ata wayo al'aurata ranan sai manzo Allah salsata Allah sarki Aisha don don wai al'aura wannan zai ga al'aura wannan shi yasa kike wannan tambaya eh? ga uba tsirara ga ɗa tsirara ga ga matan shi tsirara ga sirkin shi tsirara kusa da shi ga baba shi irara yi ne aisha wai take kukan irin wannan haduwa da misto yadda za a haɗu ta ce wayo allah tsirai ki na ranar tashi sai manzo allah ce allah sarki wannan kike tambaya ta ce ai karki damu ko ana da eh, ko ana tsirara ko ba a tsirara ai Allah ma ya kau da ido daga kan al'aura yace ce li kulli mri'in minhum yawma izin sha'anu yughnihi kawai kowa abin da ke gaban shi shi ya dame shi kawai ina maza dan kama ka gan shi ka kauce hmm? to abinda ayanan take so ta nuna mana ta kalli close relative dangi mafi kusa da kai a duniya wanda kana iya sai da ranka don su an nuna gobe kiyama ma za ka guje su ina ga wani malamin da babu dangantakan nan tsakaninka da shi wai sunan shi malaminka ne kawai wai ka ce kai ka dogara da shi gobe kiyama yana nan za ku haɗu a can ka tuna fa wanda kake takama da shi din dan shi ya gan shi ya kauce ba shi ma ya ga dan ya kauce balle kai can wai malami na ne to in ni malam ne ai ɗana na fi so kai almajiri ne yi karatu kai ka tafi yawwa in an je kiyaman ma inda da dama ɗana ya fara to amma ɗan ya gan shi ya gudu ya ga ɗan ya gudu amma kai ka ƙi aiki wai kai kana takama da wani a can Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri Allah ya ce wujuhun waɗansu fuskoki yau ma'izin a wannan ranar musfiratun musfiratun ai nadiratun wujuhun yawma idin nadiratun waɗansu fuskoki suna cikin ni'ima da haske da sheƙi da annuri da jin daɗi kawai bahikatun zaka ga suna ta dariya masu fuskoki mustabshiratun suna wa juna albishir hmm? ya ce ha umuqra'u kitabiya zo ku karanta littafi na ku gani zo ka ga rizon ina zo ka ga sakamako na wani wa wujuhun yawma idhin waɗansu fuskoki a wannan ranar na kafirai kenan da azzalimai da mushrikai da munafikai alaiha ghabaratun shine basiratun fuskokin a ɗaure a turune za ga duk wani irin yanda za ga ƙura ta rufe fuska ta rufe fuska ta rufe ya za ga fuskan ta yi kirin. Allah ce ha qatara wani irin duhu can haske ne nan kuma duhu kawai shi ya rufe fuska kawai fuskokin su waye kenan ya Allah Allah ce ulaika humul kafaratul fajar waɗannan masu fuskokin su ne kafurai fajirai masu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya tsare Allah ya samu dace amina rabbal alamin amina rabbal alamin alaikum salam wa rahmatullah ya yi mene to musulunci dai bai hana taimakekeniya ba bai hana taimakekeniya da abun nan ba duk wani abun kyautatawa ana yi amma mutum duk abin da zai zai auna musulunci duk bai hana iri waɗannan ba ka nema ma makwabcinka dan makwabcinka dan menene admission da makamantansu wannan wani haƙƙi ne na makwabtaka da makamantansu da abin nan mutum zai iya babu wani abu anan wani ce shi malam ya halatta mutum da tarawi tarawih da tarawi ta ne kallon tabin da kamar tarawi da ya sabiya ya kalla ta nan din an ce mai lokacin ɗaya ne fitina fa na yan kun ga irin yan adadin ko ya zo masallaci an tulila an ce maka lokacin da ka ga aka yi rukui a tibin kana nan najeriya yana maka lokacin ne shi yayi ko lokacin da kaga ya dago daga rukui a tibin an ce ma lokacin ya dago a can ka tuna ba <clears throat> sai ya yi fa iska ta ɗauko ba ta kai wani satilla ya bugo maka cikin kwalba makamantansu zo masallaci kawai inda annabi ya ci ka zo masallaci kawai inda annabi ya ci Allah samu dace na'am sai ta kai kotu ko ta bayyana wa iyayenta da farko fab'athu hakaman min ahliya wa hakaman min ahlihi in rida islahan yuwaffiqu Allah bainahuma sai aje ta je ta ga ma iyayenta a kira ɗayan gawa wani fa baya sallah baya kaza baya addini baya kaza shikenan abinda su suka zauna suka tattauna suka ga ya dace shikenan idan sun raban yaron idan al'amari ya gagara ta je kotu simple na eh to eh, idan zai gyara addini ya rika sallah ya rika abun nan shikenan ya rika addini shine ake so shine abin da aka ce iyayen su zauna su tattauna kenan idan al'amari ya gagara sai a je kotu malamin shi game da zai bayani game da mai da to malam idan haƙin kaman kuɗi ne ko mutumin da na na ya cuce shi kan sa ya ba shi da kai kuɗin kudin zuwa da mutunci a cikin mutane ya zai yi eh zai mayar ne kawai ta ya aka ya ɗauko yana nan yana bukatar kudin shi kawai don girman Allah sai un sato ka sai un kai masallaci mayar ma da kayanka in ana so a kai masallaci shi ya kai da hannun shi mana shi ya kai da hannun shi ni ne zan mai sadaka sai dai ya samu mutane an situlillah ku iya tuna fa wanda yi wa satan kuɗin nan kullum in yesu yana ce Allah maɗaukakin zafi ya tona asirin ka bi mai haƙƙi kai kuma da ka tashi bashi yanzu aka mayar fa ka bashi shi a kyauta ne a wajen shi ya karbi kyautan ka yana ma addu'a yana tsine ma wanda ya mai sata yawa gara ma ka san hikiman da za ka yi duka tunda baka ji tsoron Allah ka ɗauko ba to lalle mayarwan kuma ba zai yi. ba zai zamanto matsala ba he ka san duk dabaran da za ka yi ka nuna masa eh ka ce baba assalamu alaikum wa rahmatullah shirikin shi ma ce ba sai ka yi bayani ka kawo wata muƙaddima mukaddima ka shimfiɗa ayoyi ko ka zo da wani haka wanda uban shirikin ke jin nauyin shi da kunyan shi gashi gashi na maka kuskure kaza kaza a lokacin eh, al'amura ne suka yi zafi gashi gashi ga wannan kuɗin kawai ya fi dai a kunyata a lahira yawwa eh. to idan mutum yana sallah sai ya mance a raka'a ɗaya bai karanta fatiha ba sai da ya yi sallama ya tuna in sai da ya yi sallama ne ya tuna to babu sallah gaba ɗaya amma yana cikin sallah ta raka'a ta uku sai ya tuna ashe raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba sai ya zare ta sai ya maida ta ukun da yake cikinta yanzu ita ce a madadin ta biyu din ina fata an gane ko wannan shine idan aka yi sallama sai ya yi sujadan menene ya yi sujadan qabli ya yi sujadan ba'adi don ya ƙara don ya ƙara to haka za a yi idan yana raka'a ta ƙarshe ne sai ya tuna raka'a ta hudu kenan sai ya tuna ashe a raka'a ta uku din nan bai karanta fatiha ba sai ya zare wannan raka'an ya mai gurbinta da raka'a ta hudu sai ta zamanto ita ce ta uku sai ya karo ta hudu ina fata an gane in ya gama sai yayi ba'aji amma sai da ya sallame kwata kwata kam babu ma sallame gaba daya in yana ciki ne ya tuna kafin sallama zai iya gyarawa ya yi arrangin raka'o'in ya zare wannan ya dawo da wannan ya dawo da wannan ya dawo da wannan nan sai ya yi ba'adin shi shi kenan wanda ce ba da mutum ne ba yin sai yi zuwa umra sai Allah ya karɓar su shi zai yi ya karɓar shi ya mai umran da kuɗin shi ba yin sai ne zuwa umra ne ta tafiya sai ya karɓar eh idan mahaifin mutum ya yi niyyar zuwan umra yi kafin ya je Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi kai in kana da kuɗi sai ka je ka masa umran Allah ya ba shi ladan yayi amma za ka ce da kuɗin da da ya yi niyan zuwa da su ɗin za ka je ka masa yanzu na jama'a ne kuɗin na jama'a ne na gado ne baka da ikon taɓawa wannan shi ne wanda ya ce shi malam wai suna jayayya da wani idan kamar da ka yi lokacin buɗe baki ya ce shi ya tabbatar da ya ba ko baki na sallah ba zai ya ya wani a'a ya kira ya jira kiran sallah shi yasa aka sanya ladanai su ne aminan wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Bilal da Abdullahi bin Ummu Maktum yace in daya Bilal ya kira ku ci ku sha idan kuka ji Abdullahi bin Ummu Maktum ya kira ku dena ku dena ci ku kame bakin ku manzon Allah ya yi amfani da kiran sallah yace ayi amfani da kiran sallah ana saboda haka idan kace kai za ka yi amfani da ka kawai to wannan ba zai yiwu ba <clears throat> ka jira kiran sallah wannan shi ne wanda ce malam mutum ya zo shiga sallar asar. alhalin shi dama da ya azahar sai suka sallame su yi mai cewa shi su ma da su azahar su yi ko da ka sai ya sake yin azahar na asar ya wani shi yana ya zo ne azahar da ta rikin mutane suna la'asar suna la'asar sai ya shiga da niyyar me sai ya shiga da niyyar zai yi azahar da niyan azahar kenan ya shiga da shi kawai sake a'a da ba zai sake ba ba zai sake ba idan ya zo kai ya shiga shi da niyan azahar din shi shi kenan yanzu da suka idar shi ma iya dar ta kala asar din shi ba abu wani zancen sakewa wani zancen sakewa wani ce ma bai yanzu ta ke aikin haji hmm. tana can sai ta samu labarin hmm. wajen ta dawo. a sai ta gama aikin hajinta in ta gama aikin hajinta sai ta dawo gida tunda tana can abun ne ya same ta idan ta da sai ta zo gidan mijinta me ta kaba din ta zauna babu ado babu abin nan ta nuna ma ta taya iyayen mijin wato alhini da abin da ya faru da su tunda tana can za ta karasa komai a can yawa ba za ta yi ado ba ba za ta yi menene ba shine dama ta kaban barin ado amma kasancewar ta yi tafiya dole za ta kwana a inda a nan gida take ba za ta je wani ta kwana ta bar ɗakinta ba amma tunda sai ta tafi a can idan ta da sai ta shiga ɗakinta tun ranar za ta fara ta kaba ke wani ce ma da mutum zai samu raka a da ya za ya cika sauran ya ke yi shi a takaicen takaicewa fatiha da sura fatiha da sura su ne raka'an farko na magariba sai ya tashi ya taranta fatiha kadai babu sura idan mutum ya zo ya tarar da raka'a ɗaya a sallan magariba wato ita ce fatiha ta ƙarshe wanda babu sura kenan to su a wajen liman ita ce ta ƙarshe shi kuma ya ɗauka ita ce ta farko madadin fatiha da suran shi na farko kenan domin kasa ai baka kabbaran harama sai farkon raka'a to tun da ya zo ya kabbaran harama ya ɗaga hannu ya kabbaran harama to sai ya ɗauki wannan raka'a ita ce ta farko idan liman ya yi tahiya ya sallame sai ya tashi ya kawo fatiha da sura a bayyane sai ya zauna ya yi tahiya wannan plus wancan kenan ina fata an gane ko sai ya sake tashi sai ya kawo fatiha kawai a asirce wannan shine mafi inganci shine mafi inganci amma idan ya kana abin ya kawo wancan ya juya su up and down akwai wannan amma ra'ayi ne marjo shine wanda ake applying a malikiya ina zatul butuni kenan wannan shine na malamu ne ce shi abokinsa da suke takaddama game da abokinsa yana aikata munanan ayyuka sai ya masa nasiha sai ya ce aiki ko ko ya mai nasiha ko ba Allah ya riga ya rubuta kuma kowa tun yana da wani abu a cikin bayansa eh. sai ya nemi tsari da shi kawai ya nemi tsarin Allah ya raba shi da shi wannan shine wato yan almujahirina kenan manzon Allah sallallahu alaihi wato masu ma wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al-izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam to waɗansu da in ka musu nasiha ma sai nasihar sai ta ƙara musu wani irin izza da jiji da kai da wani girman kai sai su sake kuma yin wani wanda ya fi wannan yana shan taba ne da ka zo kana masa nasiha sai ya jefar da taban ya murkushe ya ɗauko giya ya nuna maka ma zai ma wanda ya fi wannan wannan sai dai kai alhamdulillah kana da ladan wa'azi ka gama sai kuma ka nemi Allah ya tsare kama da shi domin duk wani mutum ana sa hope zai tuba amma ba wani ba irin waɗanda suke bayyana ma sabon a fili yayi sabon yanzu yana mafaɗa na yi kaza na yi kaza waɗannan sai addu'a Allah su kawo su da Allah sa ka musu da cewa ko wasu da rashin Allah ba zai ba shi wanda shi ba shi sanya cikin addu'a saboda akwai masu da ke ma aure amma abubuwan ya lalace an ba shi shawari da gobe muna muna da malamai amma ya san ka taimaka masa da addu'ar da zai yi Allah ya jawo hankalinka ya yi ta nafilu ya yi ta nafilfilu yana gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala dama mutum ai duk abin da yake nema yana bawa Allah yana yin istikhara ko in kai istikhara kana bawa Allah zaɓi kullum kana kaga abu ya cije to ai abinda Allah ya zaɓa man kenan dama kana ce in alheri ne ya Allah ka tabbatar da shi in ba alheri ba ya Allah sai kaga abu ya cije sai ka nace kuma ai istikhara ta karbu ne ai shi yasa abun ya cije to Allah ubangi ya biya mana bukatunmu na zahiri da na baɗi ne Allah rufa mana asiri duniya da lahira Allah ubangiji Allah ubangiji ya karba mana wannan ibada ta azumi da muke muna roƙon Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya yaya mana da bala'i da musiba wanda muke ciki na fitintinu daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya kyautata ƙarshen mu Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atika wala tudhillana bi ma'asiyatik واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين